studio yanayin studio yanayin Fondation Irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Yau muna Alhamis 28 ga watan Maris 2019 ga kanun labarin. A ƙasar Nijar ana fuskantar ƙaramcin ƙwararrun jami'an aikin haƙura yau da sahi kuma sun tsunduma yajin aiki na kwana biyu a faɗin ƙasa baki ɗaya za ku ji dalili. An samu ci gaba mai fa'ida ga zartar da tsarin bada darussan karatun boko na sagandari a nan yame a bana. Shugaban sa ido ga ilmantarwa a CS kwara karo ta ɗaya na sa nan za a gamsu. Nijar na da filaye uku masu matsayin halayen tattalin wato arziki na duniya wani bangaren wa'annan hilayen na fuskantar matsala za ku ji bayanin wani mashawarci a harabar ministan muhalli a shafin rahoton musamman na maritan yau. sauraro barkamu da warhaka sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla sandikar ƙasa ta jami'an ƙwararrun masu sai da magani da masu aikin haƙura semfamed haɗe da sandikar za sun tsunduma yajin aiki na kwana biyu tare da bayar da aikin jalolo ranar yau da gobe faɗin ƙasa baki ɗaya a yame wato harabun asibitin gudal da na yantala da abokin aikinmu ya ziyarta yau da sahe ba ko tsuntsu a wurin ma'aikata biyu dai da ke haramar wato komawa gida sun shaidawa abokin namu cewar aikin bada jalalon zai fara ne daga karfe tara har zuwa karfe goma na safe aji na biyu ke gada suke wannan yajin aiki a cikin wanga watan na maris suna koke ne na a biya su wasu allowance ɗinsu na bisa samun karin matsayi da kuma batun ɗaukar 'yan kwantarage a matsayin ma'aikatan dindindin. A ƙasar Nijar a shekara ta da goma sha 2018 manyan jami'an aikin haƙura kimanin hamsin aka ƙiyasta zuwa ga al'umma mazamna yanki mai kumshe da mutum miliyan 20 ko ne jami'i zai kula da mazamnin yanki mai kumshe da mutum biyar kenan a cewar shugaban ƙungiyar jami'an aikin haƙura ta Nijar Rukayatu Abdurrahman ta mashi tambaya yau da saye Dr. Mamman Sani Amadu sai ya ce. A Nijar muna da likitoci ne masu kula da haƙora da suka kai su hamsin. Al'ummar Nijar kuma ana kiyasta su sun kai miliyan ishirin. Kenan kowane likita mutum dubu ɗari biyar yake kula da su. Alhali ƙa'idodin hukumar lafiya ta duniya OMS kowane likita haƙora ya kamata ya kula da mutum dubu hamsin. Idan kuka ɗauki yankin Laberi gabaki ɗaya ba ta da likitan haƙora ko guda ɗaya. Haka ma a faɗin jihar Doso. Maraɗi tana da biyu zandar biyu difa biyu tawa biyu agades tana da biyu ya yi 'yan shekaru da gwamnati ta daina tura ɗalibai su ɗauko horo a waɗansu ƙasashe a fannin haƙora mafita ita ce ta da tsohon wani shiri da ke akwai tun shekara da uku inda ake horar da likitoci masu kula da haƙora a nan nijar domin wadata buƙatar ɗaukacin al'umma nijar A birnin Yame kewayen harabar manyan alloba wato Grand Endemic kenan a Faransance ranar wato sai da akwai masu sana'ar sai da wato karnuka karne karne dai na shaushawa na amfana da mutane ke yi da su yau an masu hani da wannan hakan ya sa kuma sun rasa makama ga yin wata sana'a habibu garba ya firanta da wani daga cikinsu abubakar usman sai ya ce yanzu ga hannun likitoci tunda sun ka amshe muna cikin shekara biyar muke yanzu ko hudu sun ka ce mutanen waje ba su da hanya su sai da karne na likitoci ne mun ka ce babu damuwa zuwan wanda da kuke sai da shi nawa kuke sarwa nawa kuke

Ranar Talata a cikin yankin tawa ne kasar Nijar da kungiyar UNICEF suka saka usul ɗin tsarin System Mobile Health mai amfani da wayar salula ɗauke da manufar kokowa da cututtuka masu kashe yara kamar masasarar cizon sabro, zawo, tarin gaba da cutar tamowa. Tsarin tuntuni an girka shi cikin wasu ƙasashen Afirka mai bayyana rigakahi ga duk wata wato tsinkewar katifin ajiyar magunguna musamman ma ga karkarun da ke ƙauye kwarai da ke da ɗumbin yawan mutane wannan gwajin jarabawa zai shimfiɗi ne cikin kimanin garuruwa 165 da kowane ne kansa yana kan tazarar kilomita biyar daga mashayar asibiti kuma zai jibinci fiye da yara dubu tamanin 'yan ƙasa ga shekara biyar haka sanarwar unicef ta bayyana kamfanin dilancin labaru na faransa yana nata. A sai Square Kano ta ɗaya a nan ya mai tsarin ba da darussa ga ɗalibai a cikin azuzuwan lise kashi saba'in da biyar bisa ɗari aka inganta cikin azuzuwan koloji kuma kashi saba'in bisa ɗari a cewar Muhammadu Musa shugaban sa ido ga ilmantarwa a wannan makarantar idan wato yanayin da ake ciki ya dawoma a cikin makarantu tsarin ba da darussan zai kammala ɗari bisa ɗari a cewarsa ga bayanin da ya ma Muktar inda ya ce. wajen kishi na ƙarshe muke mun kai wajen kishi tamanin bisa ga ɗari na lakwal yanzu abubuwan da suka rage shine a samu ɗan lakwalkin ɗalibai da su kuma mushannin a samu duka abin da ya rage cikin lokaci kaɗan a samu a idda shi da examen bulankin da ake ƙoƙarin yi a samu komi dai an yi shi cikin lokaci daidai da ya kamata a yi shi tun yadda an ka fara dai lakwal eh, ba ta tsaya ba gaskiya abubuwa suna gudana da ya kamata akwai espoir gumuta cewar eh, mun ga samu an ido ga shekara A wani fanni kuma gasa ta tsakanin ɗalibai na makarantu daban-daban mai lakanin shifr eletter a ranar Lahadi malaman ba da darasin Faranshi na Arlit suka shirya da wannan gasar. Wato koyaya aka gudanar da wannan gasa maman Dani Salifu wanda ya shirya gasar ya yi wa wakilinmu Usman Umaru bayani sai ya ce. Cikin ɗalibai namu na lokal masu koleji da lise daga nan arlit zuwa Kominak mun samu zuwa wajen ɗari yara da suka rubuta sunansu a nan arlita muka yi eliminatoire muka zaɓi tun takwas na lise mutum takwas na college a kwamina muka zaɓi mutum takwas na college mutum takwas na lise wanga abu da muka yi ni na imani duk inda aka yi cikin dai nishar wanga a nan kai amma fita ka san wajen wasu sun yi wani abu da yawa bayan da wanga je da shi fara da muke muna je mathematic kowace shekara arlit sai ta je ta yi representant kin region kin agadez a niamey ƙyarƙyara girkin 'yan banga ko kuma ƙungiyoyin tsaron kai da kai na baiwa al'ummar damar kare kanta a duk lokacin da ya zanto hukuma bata wurin girkin irin wa'annan rukunan tsaro ɗauke da makamai ɗauka da misalin tsakiyar ƙasar Mali na iya jayo wani sakamako daban ga zaman lafiyar al'ummomin. Haka dai Bubakar Jallo ƙwararre ta wannan batu ya shaidawa Suman Amadu ta wayar bilis iko bai da karfi ana aiki a talaka kowa ya kutai ku da ku kama wuri ku sara kanku yau mali bai kamata a ce a bar mili akwai sojayen mali bilis bai da kyau ya kamata gwamnati ya ba soja karfi su aiki ya yi mili amma in kun ba talaka bindiga kuka ce talaka sai kai aiki lalle bannan da zai yi lokacin da suka har aikin su sai da suka ta wajen gwamnati sai a ba su hanya su yi aiki aka ba su hanya kenan ka gani wa in ana nemo a ce waye ba su karfi waye ba su hanya wanda yake su kai su zamna su yi aikin su shine ba su hanya to wannan ko gaskiya bai yi ba kuma mutanen nan an san su wane ne in an ce so ya su kama su ana kama su mu mun hiso a gwamnati ce to mutanen ga zamu kama su zamu kai su kotu Bari mu leƙa arewacin ƙasa bisa ga buƙatar sake inganta tarifin kofar gabas ta birnin Agades mahukuntan bariki da na gargajiya da kuma malaman garin satin da ya shuɗe suka aza birgin farko na wannan buƙatar a umurdan magas ɗaya daga tsohin angoyin birnin agadas aka gudanar da wannan sabgar matasan garin ne suka yi tunanin falfarar da tarihin garin nasu yarima malam usaini wanda ya anta tsarin yayi wa anise karim bayani inda ya ce abin da ya samu kai shi saboda yau da gobe bata bar komai ba mutane suna ta tarihin su yana shuɗewa mu gani ta wace hanya zamu maido tarihin mu maido wannan martaba ta hanyar kofofi wanda dalilin su ne waɗannan kofofin aka girka garin agadis kowace taushe kofa guda gare ta cikin kofa biyar akwai taushe cikin kelewe akwai taushe cikin kelfurwan akwai taushe cikin itesiyan akwai taushe cikin kelgiris akwai taushe daga istanbul da ita kirkirar sultana da layir su ne in ka gama su za ka samu kofa guda biyar dalilin mu da wannan kofofi saboda yamu jikokinmu wanda za su masu zuwa bayan su isko tarihi na asalin asalin su in ka ɗauki gudunmawa da mutane suka kawo abin da ya danganci laka misali an kai kama trasamil wadda a yanzu ta shigo an kashe ta in ka fannin kayan gine-gine kamar siminti da sauransu a yanzu dai akwai shika ɗari fuɗi da aka kashe kuma muna tsammanin waɗansu su ƙara shigowa tunda abin kowace kofa guda za ta ɗauka kamar miliyan guda a jimilla aikin gaba ɗaya na kofa guda biyar za ta miliyan biyar. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio kalam a agades tare da radio sahara a kalan ba da bakwai zangon fm a arlit tare da radio kausai a kalan ba da hudu zangon fm a ningimi tare da radio dilerem a kalan ba da tara zangon fm a kabalewa tare da radio mambiyo a kalan ba da tara zangon fm a dogon dutse tare da radio dalol a kalan ba ta takwas zangon fm a walam tare da radio baru a kalan ba da biyar da 95.1 zangon fm a tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. Wasu hilayen daji na ƙasar Nijar dangance da irin albarkatun namun dajin da ke gare su an tsayar da su hilayen tattalin arzikin duniya dangance da rigingimun daban-daban da ke wakana wani ɓangaren wa'annan hilayen sun fuskanci taɓarɓarewa. Hamisu Halilu Malam Garba ya firanta da Maryama Jallo akan tsarin kariyarsu ga fasarar zubin hira tasu ta bakin Mutari Muhammadu da Asumana Shina. keɓaɓɓen dajin tenere ya yi 'yan shekaru da ya kasance a cikin jerin wuraren da suke da haɗari inda yanzu an fitar da shi a cikin wannan jerin a shekara dubi da goma ne aka fito da wani tsari na neman hanyoyin kula da wannan wurin hamisu halilu malam garba na ma'aikatar kula da muhalli da ƙarin bayani nous avons un certain nombre d'air protégé. Muna da wani adadin dazuzzuka da muke baiwa kariya waɗanda wasu ma'aikata na musamman ke kula da su. Dangane da abin da ya shafi daji na farko wato keɓaɓɓen daji na Ayir da Tenere akwai wata tawagar da ke kula da shi a ƙarƙashin jagorancin jami'i da ake kira conservateur wanda injiniya ne na gandun daji. Dajin Ayir an keɓe shi ne a lokacin da aka fuskanci matsalar tsaro wato sai aka saka shi cikin jerin sunayen dazuzzuka da ke fuskantar hadari A shekarar goma mun soma neman hanyoyin ganin an fidda wani wannan daji daga wannan matsayi wasu namun daji da ke wannan wuri har sun fara tafiya zuwa wasu wajaje ko kuma sun bace misali waɗanne irin namun daji ya ladax adax akwai wani nau'in barewa da ake kira adax wanda ke cikin jerin sunayen namun daji da ke kan hanyar bacewa akwai kuma wani nau'in barewa da ake kira gazelle dama wato mena wadda ita ce alamar kungiyar kwallon kafa ta niger a yau a wurare biyu ne ake iya samun waɗannan bareyin ɗaya a ayir tenere sai kuma a termit tantuma a yankin ayar tenere birnin da ake kira mena sun fuskanci barazana sosai lamarin da hayarsa suka koma kan tsaunin takulkuzat wanda ke cikin wani bangare na wannan keɓaɓɓen daji a agades akwai wuraren da aka keɓe na tarihi da keɓaɓɓen daji na tenere to da yake an ɗora yankin bisa shan layi ko wannan ya kawo wata matsala? Bon, euh, Wataƙila ƙasashen waje ne ke yi muna wannan kallon. A wani lokaci ma an huskanci faruwar wata irin harkar yawon bude ido ta hanyar shugabannin ƙungiyoyi da ke zuwa cikin jiragen haya. Mu ƙoƙarin da muke yi a halin yanzu shine bunƙasa harkokin yawon bude ido na cikin gida. Abin da ya shafi Park Dulbe ko a ma ana cin karo da matsaloli. A game da kula da namun daji baki ɗaya ba wata damuwa komi na gudana kamar yadda ta kamata. To madalla abin da ya sauka kenan a maraicen wa masu saurare a madadin duka waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit malamin Mangungu ke muku salama amman kamun nan za ku bi wato Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci kanan Ruwaiya za ta komo muku da labaru da harshen Faransanci daga nan kuma akwai wato muhawarar musamman ta Studio Kalangu bisa kan kwanciyar hankali a Agadez wadda kuma Alhassan Kuzi Muhammadu zai jagoranta a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da da biyar 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da uku zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.